daidai da koyarwa manzo ya tabbata ma'abocin sunna daidai da yadda manzo ya tafi ba al'umma ya ci gaba da cewa wa ƙala fudailu bin iyad kuma fudailu ɗan iyad yake cewa idza aita in rubuta ana ko to kuskure ne idza ra'aitu rajulan min ahli sunnati yace idan na ga mutum ma'abocin sunna mai bin abin da Allah ya ce manzan Allah ya ce ya rayu a kai mai bin abin da sahabban annabi suka tafi a kai faka annama ara rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi na kan ji a raina kamar na ga wani sahabi daga cikin sahabban annabi muhammad tsira da amince sun su ba mu rayu da su ba amma mun karanta yadda rayuwarsu take abubakar ga yadda yake abin sunnarsa umar ga yadda yake abin sunansa to na ga wani abocin sunna to sai rika jin cewa aiko kamar yadda aka ce abubakar siddiq ga yadda yake kaga wannan mutumin in ka ga hoton karatun da kai na abubakar siddiq na rayuwarsa haka wane yake tafi da rayuwarsa haka wane yake kamar umar haka wane yake kamar Uthman wane kamar wane yashi in na ga mutumin da yake kan suna su nakan ji kamar na ga wani sahabi da sahabban su da da su ba amma muka rayu da wanda ya rayu da abin da suka rayu a kai sai rika ba mu hoton mana sai hoton su rika faɗo mana ya ci gaba da cewa ko wa idza ra'aytu rajulan min ahli bid'a in kuma na ga wani mutum daga cikin ma'abota bid'a 'yan kirkire-kirkire a addinin musulunci ba su tsayu da abin da Allah ya zo ya umarci manzo da shi ba ba su tsayu akan abin da manzan Allah ya zo da shi ba faka mm. annama ara rajulan min almunafiqin mm. nakan ji kamar na ga wani mutum daga cikin munafiki saboda haka ashe kai da kake yin aiki kai kake wa kanka tantanciyar hoton da za a kalle ka da shi in kana aikata kirki duk wanda ya kalle ka na ga ya ga mutumin kirki idan abin ya kake wanda duk ya ka sai ga ya ga dan iska ko oh. ashe samawa kanka kima ko zubarwa da kanka daga gare ka sura ka yace to haka nake kallon mutane in na ga mabiyan suna son kamar na ga wani sahabi na masu in na ga mabiyan bid'a sun ga kamar na ga wani daga cikin munafikai saboda ai wanda yake kan bid'a yake tutiyar musulunci yana rufar waɗanda yake cewa shi musulmi to da ashe musulunci bai yiwuwa ba tafiya akan tsarin sunan manzo ta zama munafurci ke ci shi sa nake kallon sa wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah wa qala yunus ibn ubayd kuma yunus dan ubayd yace al'ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunna abin mamaki a yau yana ga wanda yake kiran mutane zuwa ga sunna yanzu mamaki ya koma wanda yake cewa abu sunar manzon Allah shine abin mamaki wanda da wanda ya saba wa wato sunna ya saba tsari na addinin musulunci shine ake kallo bare mm. shine wani na daban a cikin al'umma amma yanzu abin ya rikide ya juya zama wanda yake kira zuwa ga sunna shine abin mamaki wa a'jabu minhu wanda kuma aka fi mamaki man yujibu ila sunna wanda an kira zuwa ga sunna ya amsa ce mm. kaga wawancan ya biya masa shi ake gani baki dace tolo ya bi wanda yake kira zuwa ga shi mai kira zuwa ga nan ana mamakinsa har yanzu bai waye ba wanda ya bishi ana ganin ba karshen dolo ba karshen wanda bai waye ba kuma irinsa da har ma ya gamsu da abin da ake faɗa yi to wani abin da ya faɗa ina da alaka da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa bada islamu gariba wa sayaudu gariban fa tuba lil qurama addinin musulunci ya fara yana bako Koma zai koma baku kamar yadda ya faru madalla da bakin da suka tabbata a kan tarbar musulunci Allah zai musu sakayya ta kwarai kuma su ne Allah yake yi da su saboda farko sanda annabi Muhammad ina kira zuwa ga Allah ya zama wani abin mamaki abin kyama abin guda haka aka rika musu da su da sahabbai har ya karfi ya zama to musulunci ya ma mai ko'ina to a kwana a tashi ina baya yana baya yana baya bibiyar abin da manzo zo da shi na ƙasa ina ƙasa har kuma wanda suka tsayo akan yin abin da manzo yake kai a ƙarshen zamani za su zama kamar irin yadda aka riƙe su haɓar baya yasa kuma rawa yake cewa wani zamani zai zo mutane wanda ya riko da addininsa kwatankwacinsa kwatankwacin wanda aka ba garwashi ya riƙe a hannu doko da suna zai zama abu ne mara daɗi mai wahala gaske sai dai shi da yake kan ike jin daɗin abin da yake ciki saboda ya san zai dace duniyarsa da lahirarsa amma dai a tsakanin al'umma a mu'amalarsa da mutane to fa ba karamar wahala yake sha to shi na abin da malai tattara yake ga mana yanzu abin mamaki ya koma ga wanda yake kira zuwa ga sunna mafi abin mamaki kuma mai amsa masa hmm. akan kiran da Ba ya qabalu ya zaman to ya karba abin da ya kira shi zuwa kai sunna da wa kana ibn aun inda al ibn awon ya kasance yana cewa a yayin da ya gab da barin duniya sanda ya kusa mutuwa hmm. a sunnata sunnata hmm. ku riko da sunna ku riko da sunna wa iyakun wal bid'a na hane ku ku kiyayi wato riko da abin da yake kirkirare a addini hatta mata haka ya ta faɗa har ya cika kaga abin da ya wasici da shi ya mutu yana faɗa ya yi iri ɗaya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummar alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ya kuma ce wa iyyakum muhdathatil umur ko to ma'ana wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya rayu akan bin Allah da manzo to ko barin duniya izo yi kalmominsa abin da za su rika faɗa ke harshensa abin da zai rika farta ke ai da yake cewa sunna sunna a kiyaye bid'a ai kamar yana cewa la ilaha illallah tunda ruko da sunna da watsi da bid'a tabbatar da la ilaha illallah a abiyayyarka da ubangiji ka yi abin da kake ka ɗaya tashi da bauta ka bi kuma tsarin da manzo ya zo da shi kuma kamar da aka gama da tun farko as-sunnatu al-islam al islam as-sunna an gane ko yau to karashin karatun mu shine yake cewa wa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal yake cewa wa mata rajulun min ashabi min ashabi wani daga cikin almajirai na ko wanda ya abokantake ni ya rasu faru'iya fil manami sai aka nuna min shi cikin mafarki faƙala sai ce ƙulu abi abdullah ku ce da imamu ahmad baban abdullah alaika bis sunnati na umarce ka da riko da sunna fa inna awwala ma sa'alani allah farkon abin da allah ya tambaye ni da na mutu sa'alani anis sunnati akan suna ya min tambaya yatin eh, za a tambaye ka mai musulunci a eh, an tambaye ka suna ko an ga mun da abu guda ne za a tambaye ka waye manzanka to ai dama ka san shi kai aiki da shi shine suna aiki da abin da ya zo da shi za a tambaye ka kuma wato ainihin me addinin musulunci waye manzanka ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ka bautawa Allah to shine sunna shi to abin da aka tambaye ni kenan sannan ya ci gaba da cewa eh, wa qala abul aliya abul aliya kuma ya ce man mata ala sunnati masturan wanda ya mutu akan sunna amma ba a san shi ba an ce mastur shine wanda abin da ya samu halayyarsa ko kuma saninsa ya zama tuwa ɓoye ga jama'a ba kowa ma ya san shi ba ba kowa ya ce to wannan ya taka matakin mai gaskiya abin Allah so da haka ashe ba shahara ba ce daraja in ka tabbata akan daidai don ka shahara ba kan daidai aikin banza ne to fir'auna ba ya shahara ko yanzu ga shi haƙar muna jin labarin muna faɗin labarin suna maruka sauran annan da aka saha mana sannan ya ci gaba da cewa al'itisamu wa yuqalu ana cewa al'itisamu bi sunnati ja hmm. ruko da sunna kubuta ce wa qala sufyan da thawri kuma sufyan da thawri yake cewa man asga bi udnihi ila sahibi bid'a duk wanda ya karkata kunnensa zuwa ga ma'abocin bid'a kharaja min ismatillah ya fita daga hmm. ya fita daga riko da tsarin Allah wa wukila ilaiha kuma za a wato dangana shi za a wato anin bashi da wannan bid'a da ya kirkiro ya ani ilal bid'a ma'ana za a danganta shi da ita za a bashi dogara da ita da yake ganin ita ce tsira kuma ya kai shi ga halaka Allah ya tsare mu to wannan shine abin da ya sauwaka na karatun yau da abin da ya rage na lokaci insha Allah yanzu za dan goya da bayani akan abin da ya shafi eh, haƙoƙin zamantakewa aure wani sashi daga cikinsu duba da ɗan uwa mala ihaya da zai aure don samu ɗan wani guzuri dukewa a ɗan tabbaci kafin nan barin sallami mala nura Thank you. Mm-hmm.